bayan haka yan uwa mu da wannan lokaci mai albarka rana ta talata ranar da muke ci gaba da karatu a wannan littafi mai suna khuluqul mu'min ɗabi'u na mumini ɗabi'u na gari na mumini halaye kyawawa na mumini wanda babban malami dr mustapha murad as-subuhi al-misri al-azhari ya wallafa Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya Allah ya tsare shi Allah ya karɓa masa wannan aiki din yau muna majalisi na shida ne ba yau shine majalisinmu na shida a cikin wannan littafi ga waɗanda littafi ke gabansu za mu tashi shafi ne na goma sha bakwai layin farko وقد ذكر أنه كان للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان muna tattaunawa ne game da ɗabi'u na gari su ɗabi'u na gari sababi ne da za su sa zuciyarka ta tsarkaka za ka samu tsarkin zuciya a lokacin da ka zama mutumin kirki a wajen mu'amala da mutane a wajen kyautatawa mutane a wajen faranta musu rai zuciyarka za ta haskaka za ta samu nitsuwa za ta samu kwanciyar hankali za ka samu buɗuwan ƙirji ba za ka ke samun kunci a rayuwa ba za ka ke samun kwanciyar hankali akwai cututtuka na zamani waɗanda suka shafi zuciya kamar bugun zuciya kamar stroke kamar mummunan hawan jini idan ka kyautata alaƙarka da jama'a wannan kwanciyar hankali ne za ka samu wallahi zai saka waɗannan cututtukan ba za ka kamu da su ba sannan za ka samu tsawon rai domin yana daga cikin yana daga cikin sada zumunci shine waɗanda kake tare da su ka zumunci da su mai kyau ka kyautata musu to bai da zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah subhanahu wataala yana ƙara masa tsawon rai zai samu rayuwa mai albarka to anan har yanzu muna cikin wannan babi za mu ga 'yan baya salaf manya-manyan shugabanni a baya shugabanni na addini wani irin mu'amala suka yi da jama'arsu har waɗanda ba musulmai ba yanzu misali za mu ga abu hanifa a gabanmu za mu ga ah, sahal ibn abdullah tusturi da ya dan misali da aka kawo yadda suka yi alaka da makwabtansu ba musulmai ba to wayannan sune kiraye-kiraye da za a yi insha Allah tabaraka ta'ala za mu tashi kamar da na faɗa shafi na 17 wa qad zukira annahu kana lil imam al azam abi hanifa an nu'man na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd qala al muallif hafizahu Allah ta'ala وقد ذكر أنه كان للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان جار مجوسي, مجوسي أخذ إلى السجن فلما علم أبو حنيفة بذلك زاره في السجن وأخرجه منه فلما رأى المجوسي ذلك أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكان لسهل بن عبد الله التستري جار مجوسي وكان قد انبثق من كنيفه إلى بيت إلى بيت إلى بيت في دار دا في دار سهل بثق فكان سهل يضع كل يوم من الجفنة تحت ذلك البثق فيجتمع ما يسقط فيه من كنيف المجوسي ويطرحه بالليل حيث لا يراه أحد فمكث رحمه الله على هذه على هذه الحال زم زمانا طويلا إلى أن حضرت سهل الوفاة فاستدعى جاره المجوسي وقال له ادخل ذلك البيت فانظر وانظر فيه فدخل فرأى ذلك البثق والقذر يسقط منه في الجفنة فقال ما هذا الذي أرى قال سهل هذا منذ زمان, منذ زمان طويل يسقط من ذلك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه بالنهار وألقيه بالليل ولولا أنه حضرني أجلي وأنا أخاف ألا تتسع أخلاق غيري لذلك وإلا لم لم أخبرك فافعل ما ترى فقال المجوسي أيها الشيخ أنت تعالم أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمن طويل وأنا مقيم على كفري مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات سهل رحمه الله نعم. وهك وهكذا نعم malam sai ya bayan ya karanta mana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan sati wanne ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da wani ya zo ya samu annabi yake cewa manzo Allah ina samun kunci na zuciya ina cikin damuwa a cikin zuciyata ya manzon Allah zuciyata kamar ta kekeshe ta kaikashe ya manzo Allah menene magani in ba mu manta ba a wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in dai kana so zuciyarka ta zama wankakkiya nitsatse mai kwanciyar hankali sannan kuma kana so kuma bukatunka suke biya wannan sahabin ya ce kwarai da gaskiya manzon Allah sai ma na ke cewa kake yi wa miskinai kake yi wa marayu rahama kake rahama wa marayu kake tausaya wa marayu a cikin gidanka karka yadda a cikin gidanka a ce babu maraya ko kuma a harkar rayuwarka karka bari a ce babu wani taimakon maraya da kake koda ba a cikin gidanka ba marayun mutane a'a marayu ne naka me ake nufi marayu naka wata yar uwarka ne mijinta ya rasu wani dan uwanka ne ya rasu a ce kana da marayansa a gidanka wannan zai haifar maka da abu guda uku na farko salama a cikin zuciya na biyu biyan bukatu kamar yadda annabi ya faɗa a wayan nan sannan na uku zai ke tunatar da kai duniyar ma ba komai ba ce to shi yasa annabi ke cewa duk wanda ya samu wannan kansa a wannan hali in dai kana taimakon marayu to ko zaka samu zaka samu biyan bukata zaka samu kwanciyar hankali ciwon zuciyar da ka faɗa yana damun ka. zai tafi to a nan gurin malam sai ya ba mu misali ya ba mu labari na wani babban malami wanda aka sani abu hanifata abu hanifa ɗaya ne daga cikin malaman fiƙihu ha'unmu a immatul fiqh guda hudu Balma shi ne na farko mazhabobi na fiƙihu da muke da su guda hudu akwai hanafiya akwai malikiya akwai hambaliya akwai shafi'iyya shi imam abu hanifa shi ne na farko duk ya girmi sauran shine mazhabarsa ta ba da manya-manyan ƙa'idodi da dukkan masu mazhabi da suka zo na baya sai sun yi extracting daga nasa sannan sai su fadada saboda shi babu nassosi garin da yake gari ne akwai zindikanci yayi yawa mutanen banza makareta sun yawa to sai zama hadisan da suka zo gurinsa ingantattu ba su da yawa wasu ma sun inganta amma ta hanyar da suka zo masa bai karɓe su ba to sai zama ya yi ta aiki da kwakwalwa ya yi ta aiki da kiyasi ya ɗauki yan kaɗan da yake da su ya yi to saboda haka sai wanda ya zo bayansa imamu malik to kaga babban mutum ne to bari mu ga wannan babban malami na fiƙihu masanin fiƙihu shugaba na mazhaba mai cin gashin kanta wanda ya tashi a ƙasar iraki me ya faru da shi yake cewa malam mai littafi allah masa rahama yake cewa an ba da labari shi abu hanifa babban wannan malami din yana da makwabci wannan makwabcin nasa ba majuse ne ku duba fa yan uwa ba ma kirista ba ba yahude ba abinda zaka fasar majuse ka iya cewa arne arne wanda bai da addini domin kirista ai ba arne bane ba yahudi ma ba arne suna danganta kansu zuwa ga littafi ko suna cewa suna da bible suna cewa suna da gospel so wannan littafin guda biyun duk da cewa mun san ƙarya ne ba an asalin ba ne duk an bata su kansu yanzu kace su kawo maka bible na gaskiya ba za su kawo ba walau kana min indi ghairi llahi jadu fi ikhtilafan kathira in ka tara bible bakwai dukkan su abin da ke cikin su daban-daban ne amma mu qur'ani in ka tara guda miliyan ɗaya kofi miliyan ɗaya duka iri ɗaya ne ba mu da wani daban to wannan shi abu hanifa ba ma da kirista ba ba ma da bai hudu ba da arni ba majuse ya zama makwabcinsa to wannan makwabcin nasa sai ya yi laifi da ya laifi sai aka zo aka kama shi an kama shi aka kai shi gidan yari prison aka ɗaure wannan makwabcin nasa abu hanifa bai sani ba shi yana zaune da su lafiya bai sani ba sai can sai ya samu labari ai an ɗaure makwabcinsa wanda ba ma kirista ba ba musulmi ba ne an kai shi gidan prison sabuwa ne fa sai ce a ah, mu yi gaggawa maza maza mu je mu ziyarce shi a gidan prison ku duba ma fa ba ma gidan asibiti ba a gidan prison wanda shiga gidan prison akwai wasu matakai da za a bi sabu sai ya tafi bayan ya je ya gana da shi kai kuma me ya kawo ka suka tattauna ya ji abin da ya sa aka ɗaure shi shi abu hanifa zai iya fitar da shi abu hanifa ya zo biya kuɗin beli ya yi duk abin da ya zama da dan shi aka ɗaure shi ya wanke shi ya ce a fito min da shi makwabcina ne ya dawo gida aka fito da wannan arnan ana fitowa da shi abu hanifa ya zo ya samu abu hanifa ya ce a. Ah, dama addininku yana da irin waɗannan abubuwa haka addininku ku yake ya ce amma kuma ni nake zaune ban shiga wannan addinin ba kawai sai ya ce abu hanifa a sanar da al'umma ni din nan a shaɗu Allah ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah don Allah me yasa ya musulunta ɗabi'un mu na gari wanda yanzu da yawa kiristoci wallahi sun ki shiga musulunci ne saboda muna na ɗabi'un musulmai wanda kuma ba ɗabi'un musulunci bane ba karantarwa musulunci bane yanzu ko gaya musu nan da ake kiransu ana ce musu arna ai ba arna bane ai kirista ba arne bane alhamdulillah najeriya ba mu ba yahudi ko ba yahudi ba za ka kira shi arne ba kirista ka ce masa wanda ba musulmi ba ko kuma kira shi kirista amma akwai pagan a cikinsu ma akwai pagan wanda ba su da coci ba su da ba sa zuwa coci su ba musulmi ba wayannan su ne arna amma su wayancan kiristoci ne in za ka kyautata mu'amala da su kuma ya zama kana da straightforwardness a addininka addininka balo-balo ka fito ka nuna musu shi babu kwana abinda addinin ka yi karantar ka nuna musu haka ba kawaici wannan shine haka Abu Hanifa yana alaka da su wannan kuma mun san yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake da kristoci wai da wayanda ba musulmai ba mun san yadda yake sallallahu alaihi wasallam kuma Qur'ani ma bai hana mu ba Qur'ani bai hana mu ba Qur'ani yace la yanhakumullahu la yanhakumullahu suratul mumtahina ko la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum waɗanda kafirai ne ba su yaƙe ku ba ba sa yaƙan ku ba sa adawa da ku kenan yanzu hatta kafirai da muke da su waɗanda ba musulmai na Najeriya dole mu rabe su kashe biyu dole mu san wanda muke zaune su lafiya mu wanda suke mana adawa ba sa yaƙan mu ba sa tara mutanen mu su kashe ba sa kaza walam yukhrijukum min diyarikum ba su kore ku daga garin ku ba to wannan babu laifi in kun samu idan kuke zaune da su lafiya ta yadda idan za a yi muku ta'addanci ma za su kare ku alhamdulillah a nan ƙasar muna da kiristocin da wallahi in ana kiran kiristocin amana da suke zaune da musulmai akwai su amma akwai kiristocin da kuma sun fi arne arnanci akwai su ko su kiristoci da fastoci su tsaya su mutunta kansu su daina bin wawayen cikinsu su tsaya su zamana sun nuna wa arnan cikinsu ina fada ina fada ina cewa arnan cikinsu don duk wanda baya bin addinin kiristanci arne ne amma wanda yake bin addinin kiristanci sunansa christian to akwai arnan cikinsu makiya kiristanci makiya musulunci wanda za su tare musulmai su kashe don a ce kiristoci ne suke yi to matsalan kiristocin sai ku fito ku ce allah wadare da wanda suka yi aiki kaza ba ma tare da su amma ba sa fitowa su yi haka to mu ma musulmai mu ma a cikin mu akwai wa'anda za a yi irin wannan ta'addancin wa'anda lalata tun cikin mu su yi Tana ba karantarwa bane shi sa tsakanin wani kristoci dole muke gaya musu gaskiya malam Musa da zuka same ni a office wata krista ta ta abin nan dina office nace ni ina fushi da ku ina da matsala da ku akan me na fito kan wasu abubuwa muna da nasu na yi mata tattas na ce kuma ina shaida miki mu musulmi ba haka muke ba kuma a kanku kun ci amanar mu a wannan abu kai ka san akan mene na ce kun ci amanar mu ta ce wallahi malam mu ba musamman haka abin yake ba na ce amma da fastoci da reverend muke mitin naku a abuja malam mai ta faɗa ta ce in ku haka ne sun ci amanar mu da ba su zo sun gaya mana ba ɗazun nan malam mustapha yana gurin na kira malam mustapha na ce ga yadda muka tara limamanmu muka ce ga irin abin da za mu yi da ku mu mu sun bi amma reverend ɗinku ba gaya muku ba ta ce ga abin da aka gaya musu a coci na ce mu kuma ga abin muka yi da fastocinku kenan kuma ciya amana ne kuma da haka za mu yi zaman lafiya da ku a najeriya dole mu gaya muku gaskiya muna so mu ɗinke ƙasar nan mu yi zaman lafiya da kiristocinmu amma ban da munafurci wallahi na rantse muku da allah durƙusawa a ƙasa ta yi da abin nan ɗinta da gwiwoyinta dole mu gaya musu gaskiya dole mu nuna musu ga yadda addinin mu yake dole mu nuna musu in wasu suna yaudaran su mu ba mu makarantar da mu yaudara ba mu addinin mu na girmamawa ne na aga an tafi yadda annabin mu yayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya rasu sallallahu alaihi wasallam sulkensa yana hannun ba yahudi annabi ya je ya ci bashi wajen ba yahudi in ba a zaman lafiya yau za a yi haka ya kasa biya har annabi ya rasu aisha ta ce yana gurin wani aje a karbo annabi ya ba da abin da zai in ya samu kuɗi zai biya bai samu ya biya ba zaman lafiya suke tare da su kuma ga abin da qur'ani ya gaya mana la yanhakumullahu عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم duk kiristocin da kuke zaune da su lafiya kuke taimakon juna kuke mutunta juna wallahi babu laifi ku kyautata musu ku musu adalci duk abin da ya shafi haƙƙinsu ne ku ba su ku mutunta su Allah ce sai Allah ya yabi musulmi da yake mutunta kiristoci ma Allah ce inna Allah hibbul muqsitina Allah yana son musulmai da suke mutunta waɗanda ba musulmai ba suna tare da su to amma sai Qur'ani ya ce duk waɗanda suka yaƙe ku kuma suka nuna muku rashin mutunci to nan kuma kuma babu mutunci wannan shine abubuwan da ba ma gaya wa ƴan uwanmu kiristoci wannan shine abin da ba ma gaya musu mun je mun yi wata seminar muna maganan Eh, mu karantarwar mu addinin mu ya yadda mu aure kristoci sai wani ya ce to me yasa ku kuma ba ku yadda ku aure da musulmai ba matan ku musulmai sai muka ce constitution din mu ya hana constitution din mu shine qur'ani kuma dole zama da ku da za mu yi mu nuna muku ga inda namu yayi daidai da naku ga inda aka ce ai inda bai yi ba ba za mu muku kawaici ba haramun ne ai kowace ƙasa tana da dokokin yanzu a matsayinki na wance ko matsayinka na wani yanzu zaka je America sai ta ce maka ga dokoki na ta so da haka ni yanzu musulmi ne kai ma krista ne muna zaune da kai addini na ya ce zan iya auren yar uwarka amma ni bai yarda in aurar maka ba me yasa saboda haka tsarin mu yake a gaya musu obviously ba wani kwana haka yake in kun ga dama in mun zo ku ce ba za ku bani mu naku ba shikenan namun da nakun da aka ce mu auren namu ba a ce wajibi bane dama aka ce in akwai wani abu na maslaha ne za a yi shi yasa shugaban kasan mu yake auren irin ta kuma yake zaune lafiya eh mana saboda sun bi ne? amma ba za mu yadda yarsa inda musulma ce kuma ya ba wa kirista ba wannan kuma musul addinin mu ya hana ya hana so dole muke fito da abubuwan mu? to dan kuma an ce za ka kyautata musu za ka yi musu adalci za ka musu duk abin da ake yi wa 'yan uwa musulmai ba kuma shi yake nuna za ka yi musu muwalati ba ba shi ke nuna kuma za ka yi shi blindly ba akwai kuma inda musuluncin ka ya saka boundaries inda addinin ka ya sa kuma irin wa'annan su ma ka gaya musu su sani ya halatta ka je har coci a ɗaura aure da kai ka tafi har coci in krista zai yi auren yassa kuna zaune lafiya ya ce shi a coci za a yi ya halatta fatawan shekul islam bin taimiyya da manya-manyan malaman zamani ka bi shi coci ka musa wannan zumuncin amma haramun ne ranar Kirsimeti ka kira shi ka ce happy christmas kafirci ne kai da zaka faɗi happy christmas kana masa murna wallahi in baka yi wasa ba zaka zaka sauka daga shalda akan musuluncinka domin shi abin da yake nufi da christmas shine Allah uku yanzu ka zo kana ce masa barka da kada Allah uku baka zama ne ba fatawan shekul shi Muhammad bin Salih al-Utaibi sai ka nuna masa mu fa a addinin mu babu girmama ranar bikin ku don ba mu yadda da shi ba kuma wallahi ka nuna musu a cikinsu akwai wanda shi ma bai yadda da shi ba kaltimis kam a nan gombe mun yi program da shi da ni da shi da malam mu'azu a gidan tv kun san program ɗin mene program ne na kan maulidi ko wani mai program allah ya shirye shi malam bosnia sai sai ce in za a zo na christmas sai gayyato mu in za a zo na maulidi da sauransu sai gayyato pastor sai gayyato pastor ya ce to za a yi bayani kan wannan muka ce ni da malam mu'azu duk muka yi tufaƙi maulidi bid'a ne bid'a ne haramun ne duk mai yin ta dan bid'a ne in ya mutu yana yin ta ya san yadda zai hadu da ubangijinsa son annabi ba sai a wani wata ba kullum muna cikin muna cikin son annabi sai aka dawo kan kaltume suka pasto kowa ya san shi rabaran kaltume suka a nan garin gombe watakila zai gani wannan abin da nake faɗa sai aka zo kansa to ga yadda malaman musulunci bosnia kenan ga yadda malaman musulunci suka faɗa kan maulidi to ai kuma kuna da maulidi na kiristoci ya ce maganan gaskiya shine wanda malam wazu nan ya faɗa namu ma bidiya ne ya ce babu shi wallahi yana raye to dole mu gaya wa mutanen nan gaskiya dole muna tare da su mu nuna musu ga yadda namu yake ga abin da ba irin nasu ba ne idan kuna kaɗe-kaɗenku da ku ba za mu je ku ba ba za mu je ba ranar sallarku shi ta ce ranar maulidinku in kun yanka ba za mu ci ba ku yi haƙuri duk da cewa akwai sabanin malamai in kun gabance ba ku san addinin mu haka ya faɗa amma in ba a ranar ba in kun yi zanci kuma muna mu'amalar mu duka daya ta ma ba ma fito musu da wayannan abubuwa din ba ma karantar da su shi yasa sai su ga kamar muna kyamar su kuma mu muke boye abun mu ba ma fito da shi fili Allah ya mana jagoranci to wani Abu Hanifa kun ga irin cin nasarar da ya samu sannan kamar yadda na faɗa babu wala'i ka ji soyayyansu har ta fita ɗan uwanka musulmi matukar dan uwanka musulmi na kirki ne bawan Allah ne zaka so su irin abin da ya so ya dace zaka ajiye su a office ɗinka za ka ajiye su a wajen kasuwancinka za ka yi duk mu'amalan da ka sani suna da kima da mutunci duk musuluncin mu ya yadda za ka ci yankansu banda yankan da aka yanka na Christmas zabon akwai sabani a kansa amma sabanin wannan za ka ci yankansu ba ruwanka da mai aka yanka dama kana jira ya yi bismillah ne ai dama ba bismillah yake ba ko me ya kira ba kai dai an ce ka ci in ya yanka ne ko da me ya kira ko sama ya kalla kuma kai dai an ce yankansu an yadda a ci Wata nassin qur'ani wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wannan ya ya an ta mana baka da problem da shi to sai na gaba akwai suhail ai akwai sahal ibnu abdullah tasturi za ku ga gurin layi na na hudu kenan wannan sahal ibnu abdullah tasturi zahidi ne sufi ne sufi an san sufi ai ko ba irin sufayen mu ne yanzu fa sufanci za ga musamman yan dariƙar tijaniya ko a eh, dariƙar kadiriya dariƙa ta kadiriya ana danganta kai zuwa ga sufanci sufancin shehu abdulkadir jelani na'am abdulkadir jelani mutum kirki ne bawan allah ne nagari shi yasa yan dariƙar kadiriya da da gaske abdulkadir jelani za su danganta kansu da su da wallahi duk za mu zama yan kadirawa dukkan mu za mu shiga dariƙar kadiriya in dai za a bi karantarwan abdulkadir jelanin na gaskiya amma ƙarya ake masa kuma abin da zai nuna maka haka ka ka ɗauki littafinsa algunya a cikin garin gombe mun taɓa ittifaki a ƙungiyar jama'atu zalita bidawai kamata suna muka ce duk masallacin musa littafin algunya shekara goma sha biyar baya kenan muka ce a sa a masallacin izala algunya na shehu abdulkadir jelani aka sa wani mai littafi ya kawo mana majalisar malamai aka ce a je a karantar a masallatai a gane in dai kadiriya ake a zo a karanta algunya to sufi ne me ake nufi da sufanci gudun duniya duk wani abu da ka zai shagaltar da ka nisance shi ba za ka zo ka mai da Allah annabi ka ce Allah bane za a je a nemi taimakon annabi ya yaye maka bala'i ya yaye maka ya yake maka kaza ba a neman taimakon annabi taimakon Allah kada yake nema an zo ma gurin annabin ana neman taimakon sai ce karka sake innahu la yustaghazu bi wallahi ba a neman yayewan bala'i na ba a neman taimako na inna ma yustaghazu bil auka ba qala sallallahu alaihi wasallam na Allah ake nema wani zai cewa annabi masha Allah wa shi ita. in kaso Allah Allah ya so annabi ya ce la bal masha Allah wahda Allah shi kadai dai in ya so ko ni na so in Allah bai so ba ba zai yi ba ka gani to wannan bawan Allah sufi ne sufanci shine ka nisanci duniya ka gudu duniya ka bi manzon Allah kuma shine sufanci duk abin da annabi baya so ka nisance shi to shi sahal ibn abdullah tustari ya kasance shi ma yana da makwabci ba majuse kaga kamar abu hanifa kenan ba majuse wannan ba majusan matansa saboda kiyayya ga sahal ibn abdullah tustari da iyalansa sun kasance idan suka yi shara sharan ma kazantar cikin banɗaki dottin cikin banɗakin an sharo sai a zo katangar sahal sai a zubo ta ta can sai ta faɗo gidansa to da ya ga haka sai sa 'ya'yansa su share sai ce a ah, to da sun zaɓi nan ne gurin zubar da sharansu mu je mu nemo irin babban bokiti dosbin din nan mana sai aka nemo babba sai saka masa leda ya sa da yadda ba zai bata masa gida ba setin da suke zubowa sai su ci gaba da zubowa idan yayi sati ya cika sai sayansa su diba ya je su zubar wajen shekara ashirin ana haka shi ba majusan bai sani ba ma amma matansa da yayansa suna cutar da sahal haka ake ta masa sahal sai rashin lafiya ya kama shi rashin lafiya mai tsanani ya kama shi zai rasu sai ce don Allah ya kira masa majusan nan yana da bayani da zai da shi aka kira shi sai ce ya kai makwabcina mai albarka zo in nuna maka wani abu sai nuna masa katanga ya ce mai wani ya ce kazanta ce kazanta ce ya ce a ah, je kai ka duba je ka gurin ka je ya je shi ya ji warinta ka san daga inda ke ce ce daga gidanka take daga gidana iyalanka suke zubowa ya ce amma ya aka yi ya ce wallahi wannan ya kai shekara ashirin ana min haka amma da na ga daga gidanka nan suka zaɓa za su ke zubowa sai na nemi bokiti ko drum a setin da ake zubowa yanzu ma bai ta cika bane da ta cika zan sa ƴaƴana su je su zubar amma yanzu na fahimci kamar Allah zai ɗauki raina don haka na kira ka in nuna maka wannan abin kuma na yi haka ne na yi haka ne don in nuna maka ɗabi'a ce mara kyau kar na mutu ba ka sani ba waɗanda suke ba a musu faɗa ba wasu su ɗauka haka shi ne rayuwa da haka na gaya maka hankali tashi dole zai je mutanen su gida faɗa sai amma kafin ya yi haka sai ya ce dama haka addinin ku yake ya ce mu haka addinin mu yake ya koya mana haƙuri ya koya mana juriya da makwabta a cutar da kai ka yi haƙuri sai ce in ku haka addinin ku yake ba zan bar nan ba sai na shiga addini ba ni hannunka sai mika masa ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya karbi musulunci ina da bi'un musuki. yanzu don Allah wani wanda ba musulmi ba ya jefo maka pampas na yaro gobe kai ko musulmi ko musulmi ya jefo maka pampas na yaro gobe ya ƙara jibi ya sake to gata kuwa wallahi ba a'a ba maganar police station ba wallahi zaka buge shi wallahi buge shi zaka yi amma shekara sama da 20 yana yi wannan kissa din ta Sahal ibn Abdullah Tustari ana danganta ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa Annabi ya kasance yana da irin wannan makwabci din yana cutar da shi ba Yahude yana zubowa gidan Annabi shara da datti wata ran sai annabi ya ga ba a zubo masa wannan dottin sai ya ce a je a tambayi ba yahuda na me faru ne har yanzu baya zubo shara sai aka je aka duba sai aka samu wannan bai hudan ya kwanta rashin lafiya kwana hudu biyar sati sai annabi ce yawwa to mu je mu gaishe shi sai suka je aka ce ai abin da yasa ka san yadda aka yi na gane ba ka tsafe ce ai ce sharan da kake zubo ne na gaba a zubowa shi sanin ce a zo a duba to wannan gaskiya bata tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai faru ba wannan ta da asali wannan ba hatta littattafai masu tarkace kun san da littattafan mu akwai na tarkace to hatta littattafan tarkace ma malamai sun ce ba su ganta ba babu ita wannan masu wa'azi ne wa'anda wa'azin a ja hankali ko yaya ne dai ko ma mene a faɗa ake suke faɗanta wannan ba ta da asali amma na sahal ibn abdullah tustari la ba sabi an ambace ta littafan eh, zuhud war raqa'iq da sauransu sun yi ta ambatonta da kuma littafai da suke nuna da fa abin nan girman tasawufi da da lazimtan sufanci da gudun duniya da har za a kai cutar da kai irin wannan matsayin a ce baka yadda ma ka sani ba A ubangijin kake bautawa kake hakuri da wannan wannan nuna mana tsantsan hakuri da jurewa ga waɗanda kake tare da su na sai ya ce hakaza daf hakaza daf husnul khuluqi sahalin almajusiyya lil iman billah haka dai yadda sahali ya tunkude cutar da shi da aka yi akan majusi abin nan da imaninsa da Allah haka ya aifar masa da wannan dan uwan ya shiga musulunci in kun duba in kuka duba da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam galibin da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ai aikinsa ne ya musuluntar da mutane me yasa mu ba mu aikin nan me yasa ba mu aikin nan da zuwa akwai mutumin da ya burge ni da zun nan na tsaya a bakin keystone zan sai spanner da kwaɗo na gida muna ciniki sai ga wata mata wannan matar krista ce sai ta zo ta tsaya a kanmu da shi kuma mutumin yana gefe kamar yarinyar kamar student ce sai ta ɗauki hancin ƙofa irin sakata na, ba sakatan ba wajen nan mai wanda ake sa kwado a jiki da za ta saya nawa wannan sai aka ce mata ɗari sauki fa hamsin. a haba da Allah ne kana ganin student ne waye ne naira uku zan biya sai ce to kenan ke kawo uku. ta gama fito da jakanta za ta biya wallahi ni ban santa ba shi ma wanda yake gefe na bai santa ba ita ma bata san mu ba sai ya ce wance ke jeki ɗauki kayan jeki za mu biya miki musulmi ne mai mutunci sifarsa ta mutunci bata san mu ba ba mu santa ba ya ce jeki za sai ta yi kamar za ta rukuta ta tashi tashi tashi ba komi ita yanki. to kaga ba ta taɓa ganin mu ba kuma alhamdulillah wancan shi ma yana da sifa ta addini yanzu don Allah wannan mai interpretation da za ta bayar idan wanda ya santa kuma ya zai mata wanda bai santa ba ma ya ce je ki za mu biya to haka ya dace ɗabi'un mu su zama kuma kar ku manta a kiristocin akwai kuma wanda suke da irin wannan ɗabi'u ɗin yanzu akwai wani mutum a cikin garin Gombe ubanmu ne Allah ya kara masa daraja yana raye yana raye shi abin da ake faɗa ma kun san bahaushe shi duk wanda ba musulmi ba arna yake gaya masa ana cewa alhaji wane na arna alhaji wane na arna kun san me yasa ake gaya masa na arna da ka kristoci su yi hakuri in sun ji wani ya kira su da arna ba yana nufin arnan arnan ba wannan bakin hausa fulani ne ya shiga haka kuma sun yarda an san rigingimu da aka yi na harkar abin nan din nan biafra Nyamre da suka yi ta tafiya da sauransu shi dama suna aminansa ne da yarbawa da wa waɗanda ba musulmai da sauransu musamman da Nyamre. wallahi sun tafi garinsu dukiyoyinsu da suka bari duk ya biya tattare ta wallahi an gama biafra sun dawo su ɗaya bata bata ba yana raye yana raye a cikin garin gobe, yanzu faɗan da nan ƴaƴansa sun san da shi nake saboda tsantsan zaman lafiya da ake da ita to ina take yanzu ina aka aka bari ta tafi ina alaƙar mu mai kyau to saboda haka sai ya samu wannan cin nasara saboda ɗabi'unsa nagari li yaftahu quluban nas li liwadaniyati llahi wal iman bi shar'ihi domin a buɗe zukatan wanda ba musulmai ba ta hanyar ɗabi'un mu masu kyau na من أقوال العلماء من أقوال العلماء والحكماء في حسن الخلق نعم فمدار الخير والفضل والشرف والرفعة والقوة في الدنيا والآخرة على حسن الأخلاق قد قال قال ابن لقمان الحكيم لأبيه يا أبت أي الخصال الخير للإنسان قال الدين قال فإذا كانت اثنتين قال الدين والمال قال فإذا كانت ثلاثة قال الدين والمال والحياء قال قال فإذا كانت أربع خصال قال الدين والمال والحياء وحسن الخلق قال فإذا كانت خمسا قال الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء قال فإذا كانت ستا قال يا بني إذا اجتمعت الخصال الخمس فهو نقي تقي والله ولي ولله ولي ومن الشيطان بريء وقيل حسن الأخلاق كنز الأرزاق وقيل أيضا نعم. لكل بنيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق نعم. وقال عطاء ما ارتفع من ارتفع إلا بحسن الخلق وقال الجنيد أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات إيه، أربع ترفع العبد نعم إلى أعلى الدرجات وإن, وإن قل عمله وعلمه نعم الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان وقال يحيى بن معاذ سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات قال الفضيل لأن يصحبني فاجر حسن, حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق wannan maganganun maganganun bayin Allah na gari kenan game da ɗabi'a ta gari maganganun bayin Allah wannan ɗabi'u na garin da muke fara yan uwa koya ake fa koya ake dukiyarka ta zama mai taimakon jama'a zuciyarka ta zama mai haƙuri da jama'a mai yafuwa bakinka ya kame daga cutar da mutane hannunka sauƙin kai haka ya dace mutum ya zama to bari mu ji maganganun malamai bayan Allah na gari malamai bayan Allah na gari suka ce malam yake ce mana min aqwalil ulama wal hukama wasu daga cikin maganganun malamai da bayan Allah masu hikima fi husnul khuluqi game da ɗabi'a ta gari فمدار الخير والفضل والشرف والرفعة والقوة في الدنيا shi masamar alkhairi duk inda alkhairi zai zagaya ya dawo a duniya da kuma lahira to yana karkashin ɗabi'a ta gari ne duk wanda yake so duniyarsa ta kyau ya je lahira ya zauna da ubangiji lafiya wallahi ka zauna da mutane lafiya ka kyautata musu ka sassauta musu shi yasa aka tambayi annabi wani aiki ne fi kowanne alkhairi wanne ne fi kowanne alkhairi sai annabi ya ce farin ciki da zaka ke sawa a zukatan muminai kullum ya zama farantawa kake ba bakin ciki ba to don Allah idan ana maganar muminai ka samu su farin ciki ka samu ina ga wanda shi bakin cikin ma ba a mumine yake sawa ba a uwarsa da ubansa yake sawa wannan zai gama da duniya lafiya musamman yara mata su sawa iyayensu bakin ciki wata matar ka ga bakin ciki ya sa mata hawan jini na yatta da take binta musamman a harkar aurarwa iyaye su ga ga maslaha ga alkhairi wani ba alkhairi bane ki bijire masa ki sa musu bakin ciki Allah ba zai barki ba sai ya barki da bakin ciki tun daga duniya to kake sa mutane farin ciki shi yasa ka samu gurin da zaka ziyarce su ka musu maganganu masu daɗi yar kuɗinka yan kuɗinka marar yawa kaga wani yana cikin damuwa ka bashi shi yasa annabi sarki cewa duk wanda ya faranta ya cire wa mumini damuwarsa Allah zai cire masa shi kuma ranar lahira ranar da babu wanda zai cire sai shi mun faraja mu'minin kurbatan min kurabi dunya faraja la kurbatan min kurabi yawmil qiyama kan ka yayo mutun damuwa wannan damuwar ko ka bashi shawari kuna cikin wani kunci ka je ka zauna da shi ko wani dan wani fa dubu biyu ne fa wanda sama da ƙasa zata kamar ta haɗu saboda mu sai ka ɗauka ka bashi wani zance ne wani ziyara ce to shi san shi malai yake cewa to wallahi duk kwanciyar hankalinka ɗabi'u na gari ne lukman al-hakim ɗan luqmanul hakim ɗan annabin allah Lukman, yana gaya wa babansa ya ce ya kai baba wani abubuwa ne suka fi alkhairi ga mutum to yanzu kamar mu muna tambayan kanmu ne wani ayyuka ne na alkhairi suka fi ga mutum wanda zai zauna lafiya in kun duba za ku ga ba zai ce sallah ba ba zai ce azumi ba ba zai ce tsayuwar dare ba ba zai ce zikiri ba ba zai ce karatun ƙur'ani ba saboda can kan ai wajibinka ne ka je ka yi ta yin su amma sai nuna alaƙar mu ne nuka duka tsakanin mu na namu ne ko sallar ta yi kyau azumin ya yi kyau tsayuwar daren ta yi kyau kai ka fi kowa kai sunan ka sallau ma saboda sallah ko wallahi idan ka baka da kirki tsakaninka da mutane wallahi sallar ka ba za ta ma amfani ba za mu samu magana a gaba sai ya ce masa addini ya ce ka zama mai addini wannan shine mafi alkhairi to in ba ku manta ba a can baya mun ce abin da ya tattara addini gaba ɗaya shine ɗabi'u na gari to shine yanzu ke da nufin ɗabi'u na gari sai na biyu sai ke cewa yanzu ya baba ɗaya ka gaya min idan kuma abu biyu ne za ka gaya min wanda za su zama alkhairi da ni a rayuwa ta fa sai ce masa addinu wal malu sai ce masa addini da kuɗi ce dai hala ce da ko wala ce da kan wala hala yawwa ala ramma to kudi kudi me yasa aka kudi saboda akwai abubuwa na addini da yawa wanda in ba kudi ba zai su ba shi yasa suke cewa almalu rukunud din kun ji fa dukiya ma kamar rukuni ne ta addini me yasa saboda shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat sai me ita uzzaka kenan kuɗi yana daga cikin rukuni na addini ka ba da shi yanzu don Allah wannan karatun da muke cikin nutsuwa ga kyamara tana haska mu ‘yan uwanmu da mu samu zuwa gurin karatun nan ba a yanzu wasu suna kallonsa gobe wasu za su gani ran juma'a za a sa sunna tv karfe takwas ko za a gani don Allah me ya ba mu wannan damar a yi haka ɗin kuɗi kuɗi gina masallaci kuɗi abinda muka faɗa ka sa farin ciki a zuciyar mutane me yake haifar da shi kuɗi Don wala wani duk surutun sai ka gaba ce surutun banza surutun wafi shi duk ba wanda yake bukata ba da surutun awa ɗayan nan wallahi in ka bashi dubu ɗaya ta fi maka wannan awa ɗaya surutu to kuɗi kuma ina ma a yi sa'ansu su faɗa hannun mutumin kirki shi sa annabi sallallahu ke cewa ni'mal malu salih lirajul salih madalla da kuɗi mai kyau arziki mai kyau kuma a ce su fada hannun umar dokaji Allah ka sa mu zama mutanen kirki masu kuɗi ba ina ce muku ni rajulun salih ba ina fata in zama rajulun salih ina fata ku zama rijalun salih rijalun salihin rijalun salihun to kuɗi su haudan mutumin kirki akwai akwai su kuma wallahi ku duba ku gani ku duba ku gani bayan Allah da Allah ba su kudi ku ga suke wa addini hidima saboda yanzu mai kudi mai addini kana zuwa kana ce masa gini masallaci ne shi ba sai ka masa karanta masa hadisan falala ba kar ka sha wahala ya fi ka sanin su kawai ya za a yi ne yaya za a yi shi sa Allah ya ji kan Sheikh Al-Muhaisin a cikin garin Madina mutumin nan mutumin addini kuma Allah ya bashi kuɗi ɗalibi duk problem ɗinka in ya gagare ka a matsayinka na student ka je ka rubuta gidaje an ce yana da gida sun fi gida ɗari nawa ba zan iya tuna adadin ba amma akwai story building shi kaɗai ya kai Sharaton na abuja wallahi ya kai Sharaton na abuja lift mai hawa goma sha biyar ne kuma kun san suwa suke zama ciki wallahi duka student student kyauta kuma kun san me yake yi duk ƙarshen wata in dai an baka wannan gidan duk ƙarshen wata za a ɗauki tiket a baka ƙarƙashin foundation ɗin ƙarshen wata kawai za ka je karɓi raguna biyu an yanka su an gyara manja mangyaɗa na roba ba irin mangyaɗa mu ba na gora manyan nan wanda zai maka wata wanda har watan ya ƙare kaji kres kres kres kres ne waɗanda sun zama ƙanƙara wallahi na ce mu sannan gidan in ka ga 24 hours AC air condition za ka kunna air conditioner za ka kunna AC ka yana yi sannan za ka samu da abin nan sannan in kayan gidanka suka yi datti za ka je ka ɗau wani ticket kuma ka tafi wani kamfani shi kuma kamfanin fairly used din nan da ake kawo mana muke shan wahalan saya shi kuma a matsayin ka na student sai ka je ka zabi duk abin da ka san ya baci a gidanka sai ka dauka ka zo a saka labulan gida ne gadon gida ne shimfiɗan gida ne AC ne ya samu matsala bris ne ka ne suke bukatar wani kaya zaka je da ticket wallahi duk zaka dauka ni ban yi benefitin da gidan ba amma na yi benefitin da wannan kajin da naman da kuka sai tun na yi benefitin da su wallahi madara sai mu rasa da zama aiki da ita wallahi kun sai da muke idan irin katon gwamnati madaran nan sai ka tamu gaman guda uku sai a kwaba ta da ruwa in an kwaba sai ka zo ka saka waki kwaya uku a ciki in ka ajiye washe gari sai ta zama kindirmo matsiyaciya wallahi sai ta zama kindirmo sosai har da mayasa haka muke shanta haka muke sha kaji kuma mutane in ka zo sai ka zo ka da iyalinka ku zauna ma ku rasa me za a ci ta ce naman rago ta ce wallahi na gaji kaza to ya za a yi da kazan ne sai a rasa yadda za a yi da kaza kaza na ce muku kaza <laughs> wallahi masu saboda mai addini ne mai addini ne shi su duk abin da suke fada a ce yanzu waɗannan mahaddata ƙur'ani ne suka zo daga garinsu ce yau su rasa abinci mai daɗi da za su ci mu muna gidan muna cin abinci mai daɗi yanzu masu mu kuma wallahi na rantse muku da Allah ma ba su fi masu kuɗin mu kuɗi ba na rantse da girman Allah wallahi ba su fi masu mu kuɗi ba yanzu akwai akwai wasu bayan Allah kwanan nan abokan malam Mustafa ne group din su ne ba su fi mutum 20 ko 15 ba kun san aikin su su sai su yi shekara ko ne a makamancin haka suna asusu a aljihunsu ƙarshen shekara sai su ce a najeriya a nemi masallacin da bi miliyan biyar ba me matsalansa sai a ce matsalansa gini a'a ga sabon kudi ma za a gina sai ce to bari mu aiko kudi sai a gina mu ko masu kuɗin yankin ba su yi ba kuma su almajirai ne tattarawa suke dan nasu bari azumi ya zo mu gama ne a hidima za su yi Ta saboda haka zuciya ce Allah ke bayarwa shi yasa a dukiya ta gari ga mutum na gari to yanzu ta kowace hanya ma tare dukiyar ake ta kowace hanya ta zo shi sa wahab ibn munabbi yake cewa duk wanda ya tara dukiya min ghairi hallin ba ta halal ba Allah subhanahu wataala zai sa karshen sa da zama talauci ne wannan gargaɗi ne ga masu yaƙi halal yaƙi haram billahi alazim duk wanda zai tara dukiya ta haram wallahi ƙarshen sa walaƙanci ne practically take faruwa akwai wani babban mutum a ƙasar nan in na ce babba ina nufin duk iya girma ya kai duk inda ka kai a girma ya kai kai saboda girmansa ma saboda girmansa bari mu fito da girman don ku gane saboda girmansa duk waɗannan 'yan takarar shugaban ƙasar da muka yi guda ukun nan dukkansu sun zauna ƙarƙashinsa ni muke magana da shi baki da baki babban mutum fa na iya ƙarshe wallahi yake cewa malam mun zauna a state house a ina ne a ina ne duk wa'annan manyan da kake gani mun zauna da su mun san da babu abin da suke shiri in kaga an sun zauna suna mitin ya za a yi a tara kuɗin talakawa ne a cuta ya za a yi a rubuta constituency waye ne waye duk kuma don a yi cuta ya ce babu irin kudin shari da bai zo ba muna nan mu 'yan tsiraru ba ma yadda mu shiga wannan ya ce wallahi tallahi kashi 60 bisa ɗari na wa'anda ya sani yanzu waya suke masa tura min miliyan ɗaya miliyan biyu wallahi sabuwar wargaje dukiyar wani ba tare ta hanyar Allah ba to ni me yasa ma nake tafiya da nisa ina wa'anda muka san 'yan siyasa ne an yi ta babu tsari an yi da rashin mutuncin ina suke ba su maula ake ba saboda babu Allah a ciki an ki a yadda da abin da ubangiji zai baka wanda ka samu kuma ka ki ka taimaki ma mutane da ita wallahi duk wani wanda Allah ya bashi matsayi da girma ya san opportunity ne ya tsaya ya aiki da wannan damar kafin ta gushe masa shi yasa Khalid ibn Ma'adan Khalid ibn Ma'adan yake cewa mafi sharrin dukiya mafi sharrin al'amari shine dukiyar abinda kuke tarawa yake cewa kun san matsalanta sharrin dukiya ita ce ma la dukiyar da baka ganinta tana ina kabo tana banki wanda ita ce mafi sharrin dukiya ma la baka ganinta tana can ka boye ta a banki alhali ga talakawa suna mutuwa ga masallatai babu imbata ga fetur yayi tsada ko ba ga bane alaga tana zadi ba ka bane ba masallacin ne yaushe mun kibin shekara kusan <laughs> babu yin bata huta yanzu abin da janareto na tsayawa shikenan ba yadda muka iya ga masu kuɗin kace-kace kuɗin cefanensa ne fa na wuni na kwana uku wallahi tallahi wani in bata nawa muke nema ba miliyan ɗaya wani da rabi ko ƙasa da haka ma ɗan ko ta ɗari takwas muka samu za mu sayi da za mu lallaba ta amma wallahi cefanensa na kwana uku wallahi cefanensa na kwana uku to shi yasa yanzu wannan dukiyar ita ce wacce baka ganinta sai ya ce dukiya mafi shari'a ita ce wacce ba ka ganinta ba ta ganinka ɗallari ba ka ganinta ba ta ganinka sai ya ce bari ku ji matsalar kuma amma wa hisabuhu alaika amma hisabinta kuma kai za a je a yi wa kun san ma sharrin wala wala yanfa wa naf'uhu wa naf'uhu li ghayrika kuma ka mutu waninka ne zai amfana da ita magada kenan ka tara ta a banki baka yi aikin alkhairi ba baka taimaki jama'a ba kana zalunci kuma ka ka mutu kuma a maka hisabi kuma ka bar wa talaka abin nan eh, magadanka kuma su za su gada su yi amfani da ita haka ya faɗa to sai mu je gaba sai luqmanu yake sai ɗansa sai yake cewa in kuma guda uku ne fa in guda uku ne sai yake ce masa dukiya addini da dukiya da kunya ka zama mai kunya kunya tana daga cikin ɗabi'u na gari akwai bambanci tsakanin kunya da sarewa kar ka zama ta niga ko kar ka sare akwai kunya akwai sarewa sarewa shine abin da ba a kunya kai kunya misali tambaya na addini kace wai na jin kunya in je in zauna gaban malami wai na jin kunya in zauna da yara ina jin kunya kaza Allah ya ji kan wata mahaifiyar mu Hajiya Hauwa eh, eh Haruna Allah ya gafarta mata Allah ya haska kabarinta wannan bayan Allah ita ajin da take zama ma take sai ta aika ta ce yatta a waje kaza tana kuje kaza mijinka taimaka ta zo take karatu kuma ta shiga ajina da ƴaƴanta take da jikoki ma wani lokaci wallahi take karatu kuma Allah ya bata mutuwa mai kyau shine Allah ya ɗauki ranta da littafinta minhajul muslim a gefenta saboda ɗaliba ce kuma wayar Allah nan hadda take yi to ka cire kunya a lokacin neman karatu ka cire kunya a lokacin faɗan gaskiya to sai na uku sai ƙara tambaya ce in kuma har hudu ne fa sai aka ce da kunya da addini da dukiya da kunya da ɗabi'u na gari haka ɗaya kawo ɗabi'u na gari sai aka ce in abu biyar ne fa sai ce da addini da dukiya da kunya da ɗabi'u na gari da kyauta as-sakha ka zama mai yawan kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kyautarsa ta fi iska yadda sallallahu alaihi wasallam yadda iska za ta bugo yanzu nan ka ji ta game duniya da muna cikin zafi ko ubangijin ya sako iska yanzu ka ji duk garin kamar AC to yadda AC nan yadda iskan nan take game duniya lokaci guda to kyautar annabi haka take game kowa yanzu nan sallallahu alaihi wasallam yanzu ba zai annabi yana zaune ba shi da shi yanzu nan annabi yana zaune da shi da shi kai ka zo baka da shi yana jiran annabin ya samu a bashi dubu ɗari in baka yi sa'a ba kai da ya fi ka bukata da zai ce in ka ce kana bukata zai ce dauki ko in ya gane kana zai ce dauki ba yadda shi yasa aka ce yana kyautar rashin tsoron talauci duk wanda zai irin wannan kyautar kuma wala Allah ba zai bar shi ba ka bayar ne a baka in dai zaka bayar Allah zai baka to sai ya ce ya baba a ƙara min wani sai ya ce ya kai rana, duk wanda abu biyar ɗin nan suka hadu da shi wallahi tallahi shine ta taqiyyun ba mun karanta hadisin ta taqiyyun ba shine naqi al atqiya wal anqiya shine wanda wankakke ne jira ake ya mutu kawai ya shiga aljanna walillahi waliyun kuma wannan ya zama waliyin Allah duk wanda ya tara abu biyar din nan addini da kuɗi da kunya da ɗabi'u na gari da me da kyauta duk wanda ya tara wanda, wallahi ya zama waliyin Allah sannan wa min shaitani bari sannan shaitan ba zai taba cin nasara a kansa ba duk ta inda shaitan zai zo sai Allah ya tare shi ya bashi wata dabara ko da kana ganin zahiri ba da yayi ba to akwai wani abu da ubangiji zai dora masa cewa daidai din ne wannan din to shi yasa abin nan aka ce dabi'u na gari stone ne na arziki duk wanda ke dabi'a na gari wallahi zaka samu ba zai talauta ba ba zai talauta ba kullun yana cikin budi wasu malamai suka ce likulli bunyanun asas kowane gini yana da pillars wa asasul islam husnul khuluq fila na musulunci shine dabi'u na gari ata ata yake cewa shine ata ibn rabi eh, ibn rabah at-tabi'i ne ko yake cewa eh, abin nan eh, al-yamani yake cewa martafa'a man irtafa'a illa bi husnul khuluq ku ji wannan karatun fa duk wanda ka sani Allah ya ba shi ɗaukaka da girma to kyautata alakansa da mutane bayan ya kyautata tasu da ubangiji ya kyautata alakansa da mutane ya iya zama da mutane ya zama mutumin kirki ba macuci ba wallahi shi zai kai shi wannan darajar A maka hasada kai ka yafi a maka hasada kai ka musu fatan alkhairi mutum ya zage ka ka yabe shi mutum ya hana ka ka bashi mutum ya ƙi ziyartar ka ka ziyarce shi wallahi ubangiji zai daga darajanka ya maka ka yafe menene a duniya in baka yafe ba me zai cutar da kai a in ka yafe to wani cuta zaka samu in bai ka yafe ba me zai kara maka ba abin da zai kara maka in dai zaka rike wannan waɗanda suke zagin ka kai ka je ka yabe su wanda za su cuce kai ka saka musu wanda zai hada ka kai ka bashi wanda zai yanki ziyartar ka kai ka ziyarce shi wanda zai muna ka zato kai ka kyautata masa zato wanda zai bari a zage ka a gabansa kai in an zo zaginsa a gabanka ka bashi kariya ka za ka ga daraja a wajen ubangiji kar ka yadda ya zama temple ɗinka da gulmace ta zage ce za mu ce magana na ƙarshe a cikin minti biyu an tambayi junet aka ce junet yake cewa akwai abubuwa guda hudu tana ɗaga bawa zuwa ga matsayi mai girma na ɗaya juriya alhilmu na biyu tawazu kaskantar da kai ka zama mai kaskantar da kai ba ka ji da kai da talakawanka da waye ɗinka kowa za ka zauna su ku ci dumame da mutane ka ziyarci mutane ba ruwanka wasakha'u ka zama kana da kyauta wal khuluq wa husnul khuluq da dabi'u na gari wa huwa kamalul imani shi dabi'a na garin shine cika ta imani ya kake shiga cikin gida farin cikin iyalanka ƴaƴanka murna da kake saka musu bahaushe dama yana da wannan dabi'un ko sayan minti sayan biskit jawo yara a jiki wani ya ga annabi a gaban annabi wani ya sumbaci ɗansa sai ce kai ya haka sai annabi ce annabi ce kai baka yi ne ce ina ya ce kai duk wanda bai da rahama Allah ba zai bar rahama ba ƴaƴanka kake jawo su a jiki kake zama kuke raha makwabtanka faranta musu in kaga suna da matsala taimaka musu babu ruwa zo kuɗi ba a gidana menene damuwarka gonarka babu kaza taimaka musu wannan ita ce take kai mutum daraja mai girma yahaya ibn mu'az yake cewa su'ul khuluqi sayyi'atun mummunan ɗabi'a wata irin mummunan abu ce la tanfa'u ma kasratil hasanat wallahi duk yawan sallanka ba za ta yi amfani ba yawan azuminka ba zai yi amfani ba zakkarka duk wannan ba zai amfani ba in ɗabi'unka ba su da kyau in mutane suna jin ba sa jin daɗin zama da kai wallahi ba za su yi amfani ba sai kuma aka ce wa husnul khuluqi amma in kana da ɗabi'u nagari. gari la tadurru ma'aha kasratu sayyi'at wallahi da ga mutum yana da sabon Allah masu yawa amma ɗabi'unsa nagari gari wallahi tallahi ba za su bani. wannan abin ya sa ya yi mutuwar rashin mutunci ba amma duk sallanka da duk azuminka da duk tsayuwar ranka da duk karatun ƙur'aninka. idan kana cutar da mutane wala za ka yi mummunan cikawa amma duk sabon allahnka in dai kana ɗabi'u na gari wallahi allah ba zai kunyata ka ba sai ya dawo da kai hanya ta gari sai ka yi mutuwa ta kyau kuma ba za ta cutar da kai ba kisa imamu malik yake cewa na zo madina na samu mutane da yawa ana cewa su mutanen kirki ne ana yabon su. amma su sai suka zama suna cin mutuncin mutane sai aka neme su aka rasa ya ce na zo madina na samu su mutane mutanen banza ne ba su da mutunci sabo da abubuwa ya musu yawa amma fa suna kare mutuncin mutane ya ce wallahi sai da Allah ya daga darajar sai da musu ake ambato a cikin garin madina in ji imamu malik fudail ibn iyad wanda ake ce masa abidul haramaini wajen ibada shi ma irin sufayen nan ne yake cewa da a ce ni abokina ni abokina fa da a ce na da a ce mai yawan ibada ku rike wannan maganar fudal ya yace da a ce abokina wani mutum ne mai yawan ibada mai tsayuwan dare mai azumi mai karatun ƙurani amma yana da mummunan ɗabi'a a ce wannan shine abokina ba na ƙauna a ce shine abokina duk sallansa duk azuminsa inda yana da mummunan ɗabi'a gara a ce fajiri ɗan iska in fito mana da abu fili manan mutunci Shi ne abokina inda ya iya mu'amalan kirki da mutane akwai irin wannan maganar ga sayyidina Umar wani ya taɓa zuwa yana teban makwabcinsa wajen sayyidina Umar yana teban makwabcinsa sai sayyidina mace kai da Allah ka min shiru ka taɓa yin tafiya da shi yace ban taɓa tafiya da shi yace to baka san mutumin kirki ba mutumin kirki sai kai tafiya da shi ake ganewa ku tafi gari ɗaya tare ku zauna ɗaki ɗaya wahalan tafiya ta kama ku to in na kirki ne ya yadda dukiyarsa ta ƙare don ya rufa muku asiri amma in shegen ne zai ce kai wallahi account ina saura dari bakwai kuma yana sama da dubu saba'in kuma ya san halin da kuke ciki to ya 'yan uwa biya ta gari daraja take karawa mutane Allah ka azurta mu da wayannan ɗabi'u din Allah ka yi mana tawfiki nan gurin zamu dakata subhanakallah